sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan wasu alkalima da ke nuna karuwar masu fama da ciwon koda a sassan Ghana inda wani bincike ke nuna cewa yanzu haka akwai 'yan kasar miliyan biyar da ke fama da wannan cuta alkaliman da ke wakiltar fiye da kashi goma sha bakwai na yawan al'ummar kasar ta yammacin Afirka. Ko me ya kawo ta a zarar wannan cuta ta koda a Ghana wanda alkalima ke nuna cewa galibin masu dauke da ita matasa ne? Hasiya Ahmad likita ce da ke kula da masu fama da wannan cuta a babban asibitin birnin accra ta yi mana tsokaci kan dalilin da ke haddasa wannan cuta da aka ce kidney ko da shi ne organ ka shi shike tace abubuwan da jikin bai bukata shi ya fitar maka da shi hmm. to kowa kuma na da ainihin kidney biyu akwai guda hannun dama akwai guda kuma hannun abu to yakan kai wani lokaci eh, kaga kaman ya yi rauni kidney ka ya yi rauni to da a da shi dai mutum ya samu shekara kamar 60 years 70 years ba mu ga kamar kidney shi ya yi rauni amma yanzu yara kanana kaga mai shi ya samu 14 15 16 har zuwa dai 30 years duka suna samun ciwon kidney to abubuwa da yawa ke kawo eh, wannan ciwon koda nan ko kidney da muke fadi kuma eh, abu guda ne na farko abubuwan da muke sha akwai ainihin masu shan giya kana shan giya nan da yawa yana kawo wannan ciwon kidney na sannan wanda suke da hypertension inda kana da bp kuma kamata kana lura da kanka don yana iya ya kawo ka samu wannan ciwon kidney na sannan wanda suke da ciwon sikiri diabetic patients kuma hmm. suna da risk of samun wannan ciwon kidney na zuwa yanzu dai akwai alkalimin akalla masu cutar ta koda ko kuma kidney disease fiye da dubu ɗari bakwai da likitoci suka ɗora su akan wankin koda na kowace rana wato dialysis cikin waɗannan mutane kuwa har da kabiru yusuf wani matashi da yanzu haka ake yi masa wankin kodar ya kuma yi mana bayani kan yadda yanayin cutar yake da ma halin da yake ciki a yanzu ina nan she in gan kaman kafana ya kumbura jikina ya kumbura she na te wani asibiti na je na test na duba aka ce ba gan komai ba ana nan shi ya kuma fa ya yi ana nan shi na ce to bari in yi ce sai na te babban hospital a kolebu na te na je na duba shi aka ce mini na samu ciwon koda da na ji wannan magana wallahi raina ya ɓati sosai sosai sosai domin wannan ciwon ba ciwon wasa ba ne shi yasa na ji tsoro sosai amma da na ji advisin dokta da mutane da suka yi magana da ni suka ce wai kaman gaskiya ne akwai wannan ciwo amma na dunga zuwa ina cika bana duba na na yi lafiya. E, halin yanzu kana akan dialysis wato ana dora ka kan mashin da ke wanke koda. Sosai kuwa domin ka duba wannan ciwon in ya kama kama ka in ba ka yi wannan diaresis da suke fadewa ka yi ba domin ka duba kodanka guda shi ya bata na wannan da muka yi check up muka duba na hannun dama na to shi yasa suka ce mini ya fi kowane lokaci ina zuwa ana dinga dubawa. Zu wani irin shawara za ka yi wa dukkanin al'ummar ghana musamman ma ganin cewar wannan cutar an ce ya basu na farko abin da dan ce dai ne yana da muhimmanci ka san ciwon da ke damunka domin in ka gani mutane mu ana nan shi a tashi a ce wai kai na min ciwo kafa na min ciwo sha te drugstore a ta sai magani a sha amma in kai test in ka gane ciwon da ke damunka ya tanyi ka sosai ko waɗanne ne alamomin cutar ta koda tambaya kenan ga likita hasiya ahmad wadda ta yi bayani kan alamomin alamomin da ta ce da zarar mutum ya gani a tare da shi to ya gaggauta kai kansa ga likita. Yana da wani symptom da yake gwadawa hmm. wani bi kai ka ga kamar ka fara baka da BP amma ka fara samun BP ka fara samun high blood pressure ka kuma kafanka ya fara eh, kumbura kana nan no daga bisa kafanka ya fara kumbura baka san da ya fito yana da kyau ka je ka gwada ma doctor ya bari ka yi kidney function test eh, kidney function test hmm. sannan kana nan kuma kana ga bayanka ainihin bayanka zuwa zuwa eh, ka duka yana maka ciwo yana kuma one of the signs kenan kana nan kuma baka kai kwana da dare ko one time kana samun insomnia muna kan shi insomnia baka kai kwana dare yayi kowa ya kwana amma kai kana zaune kamar garin ka ya waye wannan duka is a sign of um, kidney problem yasa yana da kyau ka je hospital ka bari a yi maka testing kidney kai ka je wani lab ma da ke kusa da kai da ake kidney function test isa ka je ka ce kana son ka duba kidney ka sun an yi maka lura da yadda yadda cutar ta koda ke ci gaba da ta'azzara a sassan Ghana mun zanta da wasu al'ummar kasar don jin matakan da suke ɗauka da nufin kare kansu daga cutar. Kasan da yawa mu matasan aka ce muke da wannan ciwon nan kuma gaskiya ne ka duba lifestyle mu kan da muke rayuwa shan giya ya yi yawa cin fast food kuma ya yi yawa da eh, shaye-shaye da drinks drinks ga na carbonated drinks da sugary drinks a kan ganin. Abinci da muke cek ci mu kula kuma ina nan eh, ka je ka cek ni aka na cek amma na kwana biyu da cek da ya kai wani tamu kafa na na kumbura na je tat seven suka ce cek jiki na duka suka ce ruwa ya mini yawa ba komi bane sa kowa ya kula ya ta zuwa da cek kiya dai wannan ciwo yana addaban mutane sosai ciwon kuma ba ga manya ba ba ga yara ba a cewar likitar hasiya ahmad idan har aka yi nasarar gano cutar ta koda da wuri akan iya nasarar shawo kanta amma idan ta tsananta kai tsaye tsaye tana kaiwa ne ga kidney failure ko kuma gazawar kodar. In dai ciwon ya fara yanzu eh, ya fara da sauri ne early detection muna ya mu gani lab na ya, gani kamar is an early detection to aka gan shi da sauri na ana da magungunan da ake magance shi amma ba gan shi da sauri shike kawo wani abu da muke kira kidney failure kidney ka ya fail ya bi aiki 100% aiki shi yana nan kamar 10% ne yasa kana need a sa ka kan wani wanga da muke kira dialysis paralysis ya yi ya helpin ka ka survive a cikin rayuwanka isa yana da kyau ka je ka duba ka je hospital ka duba kidney ka ka duba ainihin yana aiki ko dai bai aiki in ya fara shut down na yana fara shut down wani from 80% 90% 70% lura da yadda yanayin kula da wannan cuta ke da matuƙar cin kuɗi baya ga tsadar wankin koda a asibitocin ghana hakan ya sanya wakilinmu abdullah shamun bako tuntubar mahukuntan kasar don jin matakan da suke ɗauka wajen sauƙaƙa yanayin kula da masu wannan cuta hajiya salamatu tema musa jami'ar sadarwa ce a gwamnatin ta ghana ta kuma yi mana tsokaci a kai ya je bisa ko ina duka hakanan ne amma yadda kwalebu suka ce za su kara nasu na gan gavumenti y'a ce musu koma da shi yadda da'i kuma gavumenti ta yi kokari sosai alhamdulillah yau muna da dialysis machine singa kamar over 300 don kuma dialysis abin gan kuma turai ake fitowa da shi dole kuma kun san wurin kuma ya yi tsada ya san tun da ya tsada an kawo shi an sai da su tsada amma tun da gavumenti ya sa hannu kai ce ya duba yadda zai yi da muna a cewa cewar likita Hasiya Ahmad akwai buƙatar mutane su ɗaura ɗamarar kula da yanayin cimarsu don baiwa kansu kariya daga cutuka ba kaɗai daga cutar ta ƙoda ba. Na farko ne wanda ke shaye-shaye ainihin kana shan giya kana shan kwaya kana shan su yana affect livanka ya kamata da da sauri ka daina shan waɗannan abubuwan sannan wanda ba su shan ruwa da yawa wani na nan da hode shi da ya sha fiye wata ya kamata wannan fiye wata 500 ml nan ya dai ka sha kamar 6 6 or more kuma me na so ya sha ruwan da ya sanyi har akwai block iyan ku yana shan normal water sannan kai da kaga kamar kana da blood pressure mm, ka kai mm. kokari kana da hawan jini kenan kai kokari kana karban eh, maganin hawan jinin kan nan yana prevent kuma yana da kyau kana cin balance diet da ka ci abinci kuma kamata ka samu irin fruit da ke da fiber mm. sannan kuma kamata kana aiki ka bar kamar kana need enough rest ba kowane time zaka yaki tun da safiya da ya kamata kana samun ma jikinka kamar jikinka ya samu enough rest ah, ka samu hutu a cikin jikinka. Gama da la duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukashin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Abdullah Shamun Bako. Sunana Azma Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.